وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا قوما قوتا من البركة وتر رمضان hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi daga birnin Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da takwas wanda ya zo 21 ga watan tara 2007 muna nan har yanzu a cikin sura ta 24 suratun nur za mu tashi aya ta 46 na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين الله سبحانه وتعالى يقول لقد أنزلنا آيات مبينات lalle tabbas mun saukar da ayoyi masu bayani dalla-dalla filla-filla yadda kowa zai gane abin da Allah ta'ala yake so a yi yayi ya samu lada ya gane abin da Allah ta'ala yake so a bari ya bari ya samu lada shi ne ce wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim Allah ta'ala yana shiryar da wanda ya ga damar shiryar da shi so da yawa an ce ya sha'u akan fassara da wanda ya so amma mashi'a ba soyayya ba ce ita ganin dama ne da malamai suke bambanta tsakanin mashi'a da mahabba almashi'atu abinda Allah ya ga dama almahabba abinda Allah ya so so da ganin dama suna da bambanci shi yasa da yawa an fashi fassara kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u sai a ce Allah yana ba da mulki ga wanda ya so to ba haka bane yana ba da mulki ga wanda ya ga dama don haka zai iya ba musulmi zai iya ba kafiri zai iya ba mumini zai iya ba fasiki amma abin da yake so baya ba da shi sai ga wanda yake so shine bambanci tsakanin mashi'a da mahabba wanda aka ga dama ma sha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun abinda Allah ya ga dama ya faru ba yadda za a yi a fasa faruwarsa sai ya faru wa ma sha'una illa an ya sha Allah rabbul alamin abinda kuka ga dama ba zai faru ba sai abinda Allah ya ga dama amma ma ahabba kad yakun wa kad la yakun abin da Allah yake so zai iya kasancewa zai iya kuma bai kasance ba shine bambanci tsakanin almashi'a kauniya da almashi'a shar'iyya bi ma'ana irada al-iradatu kauniya wal iradatu shar'iyya al-iradatu shar'iyya shine Allah ta'ala ce yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu da'ifa yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra al-irada anan al-irada ce shar'iyya Allah ya nufi sauƙi ga mutane amma wani bai samu saukin ba kuma amma inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun nan irada ce kauniya wadda dole ta faru in Allah ya nufin abu ya faru kaunan sai ya kasance ko abin yana so ko baya so amma zai iya nufin a yi abu a shari'a wanda ya isa lada wanda bai ba kuma Allah ya babbaka shi wuta to yace wallahu yahdi man yasha hidayatu tawfiq wal ilham shiryarwar Allah shiryarwa ce ta taufiki da kuma ilhama Allah shiryar da kai ka shiga addini shi yasa za ku ga a wani gurin sai Allah ya tabbatar wa da annabi sallallahu alaihi wa sallama shiryarwa a wata ayan kuma sai ya kore masa shiryarwa to ba cin karo bane na Qur'ani shiryar ce take da hawa hawa can da yace innaka wa innaka latahdi ila siratin mustaqim lalle kana shiryarwa ta farki madaidaici a wani gurin kuma sai ya ce laisa alaika hudahum shiryar da su ba a gare ka yake ba innaka la tahdi man ahbabta ba ka shiryar da wanda kake so walakin Allah yahdi man yasha to can ya ce kana shiryarwa can kuma ya ce shiryarwa ba a hannunka take ba kaga shiryarwar da Allah yake nufi ba a hannun annabi take ba sallallahu alaihi wa sallam ita ce hidayatul tawfiq wal ilham shiryar da mutum ya musulunta hannun wa take hannun Allah shi kadai amma idan ka musulunta din wa zai maka bayanin yadda za ka aikata musuluncin ka tsira wanda ita ce hidayatul dilala wal bayan hidayatul dilala wal bayan a hannun annabawa take to wannan shine bambanci tsakanin su shi yasa Allah ta'ala ya ce wallahu yahdi man yasha'u Allah yana shiryar da wanda ya ga damar shiryar da shi ila siratin mustaqim zuwa tafarki madaidaici gashi kullum muna roƙon Allah aƙalla sau goma sha bakwai cewa ya shiryar da mu tafarki madaidaici ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shiryar da mu tafarki madaidaici sai ce wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim Allah shi yake shiryar da wanda ya ga damar shiryar da shi zuwa tafarki madaidaici wa innaka latahdi ila siratin mustaqim صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير munafukai suna cewa amanna billahi mun yi imani da Allah wa rasuli kuma suna cewa mun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa kuma su ce mun yi biyayya thumma yatawalla fariqun minhum sannan wani bangare daga cikinsu su ba da baya min ba'd zalika bayan wannan shaida da suka yi guda uku cewa sun yi imani da Allah sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun kuma yi biyayya amma kuma ya tawalla fariqun minhum min ba'd zalika sannan wani shashi daga cikinsu suke ba da baya bayan haka Allah ta'ala ya ce wa ma ula'ika bil mu'minin wato waɗannan ba su kasance muminai ba wanda duk ya yi imani da Allah ya yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi biyayya sai kuma ya da baya to ma ulaika bil mu'minin waɗannan ba su kasance muminai ba domin bawa Allah baya ko bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya alama ce ta rashin imani ko dai imanin nan an kore shi duka ko kuma an kore kamalarsa ya dangana ga irin tawalli din da mutum yi akwai at-tawalli al akwai at-tawalli al-khas tawalli al mutum ya ba da baya duka ga Allah da manzansa wannan ya zama kafiri at-tawalli al ko al ɗan kaɗan wanda bai fitar da mutum daga musulunci ba amma ya ba da baya ga barin bin umarnin Allah wajen hanuwa daga kaba'ira daga hannuwa daga saga'ir wannan ba za a ce masa kafiri ba amma kuma ainihin imaninsa tauyayye ne ya zamo almumin naqisul iman mumini mai tauyayyen imani kamar yadda Allah ta'ala ce wa minan nasu man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun to wannan shine idza ja'aka al qalu nashhadu innaka la rasulullah والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون نعم وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتون إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون الله سبحانه وتعالى يتي وإذا دعوا إلى الله idan aka kirawo su zuwa ga Allah wa rasulihi kira zuwa ga Allah shine abi littafin Allah wa rasulihi aka kira su zuwa ga annabi kira zuwa ga annabi shine abu sunnarsa sallallahu alaihi wa sallama qawlan wa fi'lan wa taqriran li yahkuma bainahum dan yayi hukunci tsakanin su shi Allah ta'ala din ko annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zartar da hukuncin Allah tsakanin su idza fariqun minhum sai ga shi wani ɓangare minhum daga cikin waɗannan munafukai mu'riduna suna bujirewa in aka ce a zo littafin Allah a zo sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama don su hukunci tsakaninsu sai ka ga wani shashi daga cikinsu yana bujirewa an ce wannan aya duk da asbabun nuzul din malamai sun ba a fa isnadinsa cewa wata rigima ce ta farke tsakanin wani bayahude da wani munafiki shi ba yahude sai ce a kai ƙara wajen annabi sallallahu alaihi wasallama don ya san za a yi adalci shi ko munafikin ya ce a'a shi bai ta a kai wajen annabi ba dalilin shine shine ba shi da gaskiya don ya san aka kai kara wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ko da ko wancan ba yahude ne wannan musulmi ne a fili to abinda gaskiya ya nuna mai gaskiya za a bashi gaskiyarsa ko da ko wanda ba musulmi bane in shine mai gaskiya to wajibi a bashi gaskiyarsa wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu ko aqrabu littaqwa Allah ta'ala yace ce kada gabakku da wasu mutane ya sa ba za ku yi musu adalci ba ku yi adalci shi ya kusa da tsoron Allah to sai aka ta jayayya wannan wanda ba musulmi ba yana cewa a kawo kotun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ko musulmin da ba shi da gaskiya yana cewa a'a a kai kotun yahudawa to kaga anan shi ba yahudi ya san za a yi adalci in shi ne da gaskiya za a bashi in shi ne ba shi da gaskiya za a yi bayani na gaskiya can ko ya san kotu ce mai cin rashawa da cin hanci ba za a yi adalci ba shi kuma wannan da ba shi da gaske yake bujirewa kotun annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa in yakul lahumul Allah ta'ala ya ce idza fariqun minhum mu'ridun sai ga wani shashi daga cikin su suna bujirewa shari'ar Allah suna bujirewa littafin Allah kamar yadda yanzu da yawa an kira mutane zuwa ga aiki da shari'ar musulunci aiki da alkur'ani sai mutane su ga kamar cutar su za a yi sai su bijire su yin shari'a da littafin Allah su yin shari'a da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama wa in yakul lahumul Allah ta'ala ya ce idan gaskiya ku ya kasance a gare su bambancin alaihim kenan wa in yakul lahum alhaq in gaskiyar tasu ce ya ya'tu ilaihi suna zuwa zuwa ga hukuncin annabi sallallahu alaihi wa sallama muz'inina suna mi kauya. in su ne masu gaskiya ai suna so a zo a ƙara tabbatar da gaskiyar amma in su ne ba su da gaskiya ba sa son a zo a bayyana rashin gaskiyarsu shine bambancin lahum da alaihim wa in yakul lahum alhaqu in alaihim ne kuwa ba za su zo ba wa in yakul lahum alhaqu idan gaskiya ta su ce ko gaskiya ta kasance a gare su ya atu suna zuwa ilaihi zuwa ga hukuncin Allah da annabi sallallahu alaihi wa sallama muz'inina al-iz'an shine ka miƙa wuya zuwa ga wani abu da gaggawa wato suna miƙa wuya zuwa ga hukuncin Allah ta'ala da gaggawa tunda suna ga sune masu gaskiya Allah ta'ala ya ce a fi qulubihim maradun shin masu bujirewa littafin Allah in ba su da gaskiya ka ai musu hukunci in kuma suna da gaskiya su kawo kotun musulunci tunda sun san anan za a yi musu adalci a fito musu da su in kuma haƙƙin a kansu ake nema sai su ce ka a kai wa Allah ka a kai manzon Allah ka a kawo wa musulunci saboda zai faɗi gaskiya kuma ta bayyana su ne ba su da gaskiya amma in su suke neman haƙƙinsu sai ce ba wata kotu nan ta musulunci saboda ne ce ai saboda na san za a yi adalci kuma ni aka cuta in ko shi ya cuta sai ce ba wata ƴar kotu kotu nan mai dan kakkaucewa gaskiya saboda ya san wajen gaskiya ne to za a ɗauki haƙƙin mutane a basu in ko wajen rashin gaskiya ne zai amfani da shaidunsa guda biyu sai ba da shaidu biyu ɗan kenan ko adalai sai a juyar da hukunci a ce shine mai gaskiya dan haka suke cewa wasu sai shaidu shahidai ne min rijalikum in ka zo da ban sai a ce yana da shaidu kuma shaidun alkali ya yarda da eh, da adalcin su cewa ba sa ba mutanen kirki ne eh, to wajen cin hanci kenan to Allah ta'ala ya ce shin akwai ciwo a zuciyarsu akwai bambanci tsakanin mai ciwo a zuciya da mai ciwon zuciya kada mutum zuciyarsa tana ciwo ce da shi aiki ko tsakanin ciwon zuciya da ciwo a cikin zuciya da haka malamai suka ce duk inda Allah ya ambaci ciwo a cikin alkur'ani to ciwon iri uku ne akwai almardul hissi mar na rashin lafiya na fili karara ka ce kanka na ciwo cikin na ciwo kafa kana ciwo duk inda Allah ya faɗi irin wannan nau'in ciwon to yakan kawo shi ne uzuri ga mai ciwon akwai kuma mard mardun nifaq wal kufr shi kuma wannan Allah yakan kawo shi ne a gurin masu munafunci da kafirci sai a ce akwai ciwon munafunci da ciwon kafirci a zuciyarsu wanda babu wani likita a duniya wanda zai iya warkar maka da wannan ciwon sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai dai ka zo ka rike musulunci shine kawai maganin wannan ciwon sannan akwai ciwo na uku shine margu shahawa mutum sha'awa takan iya rinjayar zuciyarsa har ta zame masa ciwo wala takhda'na bil qawli fayatma'a allazi fi qalbihi mardun da haka Allah ta'ala ce fi qulubihim mardun da Allahu marada a cikin zuciyarsu akwai ciwo sai Allah ta'ala ya ƙara musu wannan ciwon saboda wannan ciwon nasu na munafunci ne ko ba su nemi maganinsa ba maimakon ya warke sai ciwon yake karuwa wani gurin Allah ta'ala ce fataral ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana da'ira zaka ga ainihin masu ciwo a cikin zuciyarsu suna gaggawa tafiya zuwa ga ainihin wato makiyanku suna cewa nakhsha an tusibana da'ira muna jin tsoron kada juyawan musifa ta hau kanmu Allah ta'ala ce iz yaqulu al munafiquna wallazina fi qulubihim maradun gharra ha'ula'i dinuhum yayin da munafukai da waɗanda akwai ciwo a zuciyarsu na kafirci suke cewa addininsu su ya yaudare su wai mu musulmi addinin mu ya yaudare mu suna ga mu ne sakarkaru mu ne bamu waye ba tunda muka rike musulunci sai an je lahira za mu rama Allah ta'ala ya ce amma allazina fi qulubihim maradun fazadatkum rijsan ila rijsihim waɗanda akwai ciwo a cikin zuciyarsu sai Allah ya ƙara musu datti akan dattinsu ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم don Allah ya sanya abin da shaidan yake jefawa ya zama fitina ga waɗanda akwai ciwo a cikin zuciyarsu da kuma masu bushashiyar zuciya Allah ta'ala ce wa iz yaqulu al munafiquna wal ladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa gurura yayin da waɗanda suke munafikai da waɗanda akwai ciwon munafunci da kafirci a zuciyarsu suke cewa Allah bai mana alkawarin komai da manzansa ba face yaudara wasu na ga Allah ma ya yaudare su saboda wannan ciwon kafircin la in lam yantahi al munafiquna wal ladzina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila mal'unin Allah ta'ala ce idan munafikai bu hannu ba da waɗanda akwai ciwo a cikin zuciyarsu da masu yada jita-jita a madina Allah ya ce da sai mu cuna ka a kansu a fatattake su a kore su daga madina sannan ba za su ƙara makotaka da kai a cikin madina ba sai dan kaɗan inan ne sannan Allah ta'ala ce ra'aita allazina fi qulubihim maradun yanzuruna ilayka nazara al-magashi alaihi min al-maut zaka ga waɗanda akwai ciwo na munafunci a zuciyansu suna duba zuwa gare ka irin duban wanda wato mutuwa ta zo masa Allah ta'ala ce am hasiban lazina fi qulubihim maradun allan yukhrij Allah adghanahum shin waɗanda akwai ciwo a zuciyansu na munafunci da kafirci suna jin Allah ta'ala ba zai fitar da mugun nufin da suka kulle a zuciyarsu ba ya bayyana wa annabi wal yaqulu allazina fi qulubihim maradun wal kafiruna ma za arada Allah bi hadha masala to duk wannan ciwon imma mardu nifaq wa imma mardu kufr sannan mardu shahawat shine Allah ta'ala ce wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa atimna salata wa atina zakata wa atina Allah wa rasula inna ma yuridu Allah li yudhhiba ankum rijsa ahli albayti wa yutahhirakum tatheera kafin yace wa la takhda'na bil qawli fayatma allazi fi qalbihi marad Allah yace mata in suna magana su dinga yin magana sananniya kasu dinga rangwada da lankwasa da jujjuya muryarsu suna ƙara sauti a ciki ta yadda mai ciwo a zuciyarsa sai su fama shi mai ciwon sha'awa sai a fama shi da wannan murya din Allah ya ce wa ƙulna qaulan ma'rufa su faɗi magana wacce ta dace da shari'a to sannan ciwo na ɗabi'a kuma shine ciwon da Allah yake kashi a matsayin uzuri ga masu shi kamar da Allah ta annabi Ibrahim yake cewa wa iza maridtu fa huwa yashfi idan na yi rashin lafiya Allah ne yake warkar da ni ku duba ladabi bai ce in Allah ya sa min rashin lafiya ba sai ce in na yi rashin lafiya shi yake warkar da ni dama da abin tsiya ana so ka dinga dangana wa kanka tare da cewa kai ka jawo wa kan naka amma Allah ne ya dora maka kun ga abin nan aljanu suka ce wa inna la nadari asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada kun ga a wajen sharri ba su faɗi fa'ilin ba suka ce ba mu sani ba sharri ake nufi ga wanda suke ban ƙasa ko kuma Allah su yana nufin shari'a a gare su da shi yasa ya faɗi wannan Allah ya ce wala alal a'raj harajin wala alal maridi haraj wannan ana wajen fita yaƙi ne aka ce da da gurgu da kuma wato makaho da mara lafiya an musu uzuri su zauna a gida kun ga mardu anan almardu ɗabi'i ne rashin lafiya ne na yau da kullum da yake kama mutane sannan wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra almardu anan almardu tabi'i ne rashin lafiya azumi in ya zo Allah ya ambaci rashin lafiya da tafiya wanda su suka fi saurin faruwa a zaman gida rashin lafiya ko kuma tafiya Allah ya ce to in baka da lafiya ko kana halin tafiya watan ramadana ya zo ba za ka iya azumi ba saboda tafiya ko ba za ka iya azumi ba saboda rashin lafiya Allah ya ce sha azumin bayan sallah sai karama ko a jere ko a rarrabe dan bai ce arama ramadan a jere ba bai ce arama shi a rarrabe ba ka samu in ka sha biyar in ka tashi rama suka jera su biyar din ko kuma kai ɗaya kai ɗaya kai ɗaya daban-daban a dai samu biyar din kafin wani ramadan din ya kewayo sannan Allah ta'ala ce faman kana minkum maridan aw bihi azam min ra'sihi nan kuma a wajen aikin hajji ne mutum ba zai aski ba har sai lokacin askin yayi to amma wani kwarkwata ta kan kama shi ko ciwon kai mai tsanani ko amotsani ko wani abu ya ta kaikayi wanda zai sa dole zai askin kafin ranar to sai aka ce ya askin in ya so sai ya fafi diyatu min siyamin aw sadaqatin aw nusukin sai kuma ya nemi mafita ta hanyar ɗaya daga cikin waɗancan sai ce wala junaha alaikum in kana bikum azam min matarin aw kuntum marada an tabu aslihatakum wajen salatul khawf da salatu safar da kuma salatul harb salatul harb shine sallar zaman gida salatul khawf kuma sallar tsoro sannan kuma akwai salatu qasr safar shine salatul qasr sannan akwai salatu marid mara lafiya da zai sallah to waɗannan na'ukan guda hudu sukan iya haɗuwa ga mutum ɗaya wata tara ba shi da lafiya yana halin tafiya gashi kuma sannan yana halin tsoro uku suna iya haduwa ko kuma yana zaman gida ba shi da lafiya kuma ga tsoro kuma ga sallar zaman gida to yadda za a yi kowace sai aka lura da yanayin yadda mutum yake aka sauƙaƙa masa wajen rike makami lokacin sallah saboda da can ana jin tsoro cewa ana tsakar sallah wasu za su iya zuwa su afkawa musulmi sai aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam a rabu biyu rabi na sallah rabi na gadi idan aka yi shashin sallar aka yi kamar raka'a daidai ne a lokacin tafiya aka yi raka'a ɗaya da waɗannan sai su koma su je su ɗauki makamai su ci gaba da gadi sai su turo waɗancan a yi raka'a ɗaya da su in an yi raka'a ɗaya da su aka yi sallama sai su ci ko ɗayar su kuma waɗancan su ma sai a ji a karɓi makaman su kuma sai su dawo su ma sai su cika raka'a su guda ɗaya ko ma abin ya rikice a yi sallah raka'a ɗaya ɗaya ɗaya kowa ya ɗaya kawai ya koma kamar yadda ibnu qayyim a cikin zadul ma'ad ya kawo siffa daban-daban daban sama da goma sha na yadda ake salatin khawf sallar tsoro gwargwadon yawan tsoron da kuma karancinsa sannan Allah ya ce wa in kuntum marada ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-ghaibi aw lamastum an-nisaa yamma tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban akai maganan kuma rashin lafiya a lokacin taimama da lokacin wanka idan mutum ba ruwa da zai wanka ko ba shi da lafiyan da zai iya amfani da ruwan ko kuma janaba ta same shi babu ruwa Allah ya ce a yi taimama kun ga anan ma an kawo martu ne saboda ɗabi'a ne a cikin wato uzuri alima alima an sayakunu minkum marada wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah laysa ala du'afai wala ala al marada wala ala alladhina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulihi kun ga kenan al mardu haka ya kasu a cikin alqur'ani to nan da Allah ya ce fi qulubihim mardun waɗanda akwai ciwo wani irin ciwo ciwon munafunci don munafunci ne ke sa mutum ya kyamaci hukuncin Allah da na annabi don ba abinda Allah ya maka da annabi me yasa ka ki Allah ka ki annabi ɗayan uku ne Allah zai lissafa mana su a fi qulubihim maradun shin akwai ciwo ne a zuciyarsu amirtahu ko suna shakka suna shakkar Allah ko suna shakkar annabi ko suna shakkar musulunci wato ba su gamsu da addinin musulunci ba bilisanil hal ko bilisanil maqal halin su ya nuna ko kuma bakin su ya faɗa sannan na uku Allah ya ce am ya khafuna ko suna jin tsoro an ya Allahu alaihim cewa Allah zai cuce su wa rasuluhu suna jin manzan Allah zai cuce su kenan duk wanda yake kai kara wajen Allah to akwai ɗaya uku duk wanda ya ki shari'ar Allah akwai ɗayan uku tare da shi ko dai fi qulubihim maradun ko kuma amirtabu am yakhafuna an yahifa Allahu alaihim wa rasuluhu suna ga in an yi shari'ar Allah Allah da annabi za su cuce su akwai wani abu da suke son yi ko suke son su hole in akwai shari'ar Allah ba za a samu wannan damar ba to bar a watsar da shari'ar Allah a irin wacce aka ga dama sai ta bada dama mutum ya yi abin da ya ga dama to kun ga wannan aya tana da nauyi sosai bal Allah ya ce ba haka bane ulaika humuz zalimun waɗannan su ne tantiran azzalimai ba wai abin da tantirin zalunci ne yasa suka ƙi Allah din da manzansa na'am إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك فأولئك هم الفائزون الله سبحانه وتعالى bayan ya faɗi halin munafukai sai kuma ya dawo kan muminai na gaskiya yace inna ma kana ƙaular mumini kadai faɗar muminai idza du'u ila idan an kira muminan zuwa ga Allah littafinsa kenan wa rasulihi an kira su zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama sunnarsa kenan li yahkuma bainahum dan yayi hukunci tsakaninsu an yaqulu sami'na kawai sai su ce mun ji wa ata'ana kuma mun bi kenan da bahaushe yake cewa in kunne ya ji jiki ya tsira to wannan kuskure ne dama mu duk abin aka faɗa in ya saba littafin Allah ko saba sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama ko kowaye ya faɗa sai mu ce ba daidai bane cewar in kunne ya ji jiki ya tsira to ba haka bane in kunne ya ji jiki ya bi jiki ya tsira to dan kunne kawai ya ji sai jiki ya tsira shi jiki ne ya to ai ba abin da yake nan in kunne ya ji jiki ya bi to jiki ya tsira amma an bai guba ba to kawai tsabar ji ba zai fitar da kai ba to shine Allah ta'ala ya ce suna cewa sami'ina wa ata'ana mun ji kuma mun bi yanzu da suke cewa ai hannunka baya riɓewa ka yanke yar muka ce a hannu yana ribewa a je a biya kuɗi ma a yanke aya saboda in ba a yanke hannun da ya riɓe ba to zai iya cutar da ragowar jiki kuma mun ga da yawa mutum zai ɗauki kuɗi ya tafi asibiti ya je ya ba likita hakuri don Allah a taimaka a yankin hannun nan ya biya kuɗi ma kuma mafi yawa akan kafa hujja da wannan ne idan na jikinka ya lalace maimakon ka tsaya ka gyara shi sai ka ji ana cewa to ya za a yi ai hannunka ba zai rufe kayar ba ƙarya ne in ya rufe yarwa ake yi sannan sai ka ji kuma an ce ai in jifa ya wuce kanka ya fada wa kowa har baban kowa ma ake cewa ko to kuskure ne a musulunci in jifa ya wuce kanka ina ya kamata ya fada ya fada daji amma ba ya fada kan baban wani ba kuma ma don rashin tarbiyya wasu ya ce ya fada kan baban kowa kalmar ce da nauyi ba na son maimaita ta amma dai ba daɗi ya kuwa ce ma ya fada kan kowa sai an kama sunan baban wani to wannan rashin tarbiyya ne in jifa ya wuce kanka ya fada daji shine tarbiyyar musulunci haka nan suna cewa in gemun dan uwanka na cin wuta ka shafawa naka ruwa ba haka bane a musulunci in gemin dan uwanka na cin wuta ka shafa masa ruwa inda wuta take yana ake bukatar ruwan kashe ta ko ko kuma ka ji an ce ba ya riga malam zuwa masallaci akan faɗi wannan ne a wajen zargi in mutum ya abin da ba daidai ba ko ya riga a wuta ce ya riga malam zuwa masallaci shi kuma riga malam zuwa masallaci addini ibada ne shi ga mutane ba sa riga liman zuwa masallaci sun dauka ko zargi ne suka ce ya riga malam zuwa masallaci ah, to ai abin da ya kamata kenan ka zo kai nafila kafin liman ya zo kamar jira shi intizaru salatu ba'da sala ibada manzo Allah yace ka zo ka jira sallah mala'iku za su tsaya a kanka suna cewa Allah ya maka gafara ji kanka to saboda haka waɗannan duka sun sabawa tarbiyya ta addinin musulunci saboda haka karin magana ne marasa kyau suna nan mun tattara su da yawa wasu ma sun shafi aqida irin wanda ake cewa yunwa ba a yi miki lahaula da rubutu ƙara faɗar rogo ka gani ko a ce Allah zo da kanka ba saƙo ba mata sukan faɗi wannan wai Allah zo da kansa ko Allah maji kai ba maji tausayi ba wannan ya za a gaya wa Allah haka ce yana jin kai ba jin tosai bayan ya ce ar rahmanur rahim a tabbatar da Allah suna daya a korewa Allah daya ko a ce zamanin annabi shaho kowa iya girabansa ina aka samu annabi shaho annabta ta ba wasa bace wasu mata suke awai an ce da kare muhammadu duk gashi ana faɗa hatsarurruka ne sosai mutum bai shina ba sai wargaza addininsa to duk irin waɗannan alfasin suna nan mun tara su ɗaiɗaiɗaiɗai sun kai ɗari da wani abu wanda kowanne sun saɓawa aƙida ko ibada ko suluki ko tarbiyya har da wasu zage-zage za ka ga manyan mutane ma suna faɗa su kuma zagi ne mai hatsari ƙaramar kalma ce wanda za ka yi ta jinta a bakin mutane har da manya in yaro yi abun da ba daidai ba sai a faɗi babarsa a ce kayi kazan babarka ba ji kalma ce mai sauki amma kai nazari a kanta sai ka ga barnar da kai ba kaɗan ba ce ka kalli yaro ka haɗa shi da babarsa ka ce yayi wa babarsa kaza to amma kalmomi ne kawai ana faɗa su da baki ba a nazarin su saboda haka mutum ya kiyaye bakinsa daga irin waɗannan kalmomin marasa amfani shine Allah ta'ala ya ce faɗar muminai in an ce su zo ga Allah su zo ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama an yaqulu samiina wa ata'na wa ulaika irin waɗannan da suke amsa wa Allah da manzansa humul muflihuna su ne waɗanda suke rabauta duniya suke rabauta lahira wa man yuti illaha wanda ya bi Allah ta'ala wa rasulahu Yabi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa yakhsha Allah kuma ya kiyaye Allah wa yattaqi qira'o'i ne nan wajen guda shida wa yattaqi ko wa yattaqi ko wa yattaqi wani ya ja madda. wani wace wa yattaqi kamar wato shi a malam ibnu kathir da hamza da malam kisa'i da wash su suka karanta wa yattaqi sannan ko malam qalun ya ce wa ya yattaqahi daga nafi sannan kuma abu umar ya karanta wa ya yattaqahi fa ulaika humul faizun ko wa yattaqahi wato ba a akan ha'un ɗin ba kasra amma ba a yi mata madda ba to sannan Allah ta'ala ya ce to wanda ya wato kiyaye Allah kuma ya ji tsoron Allah ya kiyaye duk abin da Allah yake so a kiyaye fa ulaika humul faizuna waɗannan su ne masu cin rabo to me bambanci tsakanin muflihuna da fa'iduna alfa'id kama abu ne aka ce ku yi tsere ku biyu wanda ya ci shi za a ba to wanda ya zo na ɗin shi ake kira fa'id to aljanna kama ana rige-rigen tafiya aljanna ne an ce wanda ya abin kirki a sa aljanna to wanda ya shiga aljanna laqad faqad faz wa man zuhziha anin nar wa udkhila aljannata faqad faz وما الحياة الدنيا <laughs> إلا متاع الغرور نعم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa aqsamu billah sun rantse da Allah jahda aymanihim koli koli rantsuwarsu sun rantse da Allah kuma sun kai matuƙa wajen rantsuwa la in amartahum lalle idan ka umarce su da ayi ko a fita yaƙi la yakhrujunna lalle wallahi za su fita munafukai suka ce ku zo mu je mu rantse masa yana yadda da rantsuwa Allah ya ce ittakhazu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah dama mutum ya rantsuwa ya cika ai alama ce ta munafunci to shine suka ce ku zo mu je mu rantsewa annabi cewa in ya ba mu umarni za mu fita wa aqsamu billah jahada aymanihim la in amartahum la yakhrujunna lalle idan ka umarce su za su fita alam tara illal ladina nafaqu يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون سوء مقريتان yasa Allah ta'ala yace ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufr wa kafaru ba'da islamihim idan haka yana daga cikin mutunci mutum ya kiyaye rantsuwarsa malamai suka ce rantsuwa iri hudu ce akwai zanyi akwai bazan ba kafin ka rantse to ka tunani dan wata ran kakan ba za ka yi ba sai kuma kaga ya kamata a yi to irin wannan sai kai ka fara ka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace in ka rantse ba za ka yi abu ba sai ka ga yin ya yafi muhimmanci to yi kafara akan rantsuwa ka kai abu sannan akwai kuma bazan ba akwai zan yi kowace mutum yakan yi rantsuwa a kanta wannan ita ce rantsuwa da take hawa kan mutum in bai yi ta ba ya kafara ragowar rantsuwa guda biyu ɗaya rantsuwar da kai ta akan zato sai ta bayyana ba haka bane misali kun yi alkawari da wani abokinka zai zo gurinka da azahar kuma mutumin kullum yana sanye da fararen kaya sai ka hango wani mutum da fararen kaya to sai ka ce a ah, wallahi ga mutumin can yana isuwa sai aka gaba shi bane to anan ba za ka yi kafara ba domin kayi rantsuwa ne akan zato mai karfi ko kana zaune kana nazarin littafi a kofar gidan mutum ya zo ya ma sallama ya shiga gida ka gan shi ya shiga lokacin da ka sunkuya kana nazari ashe ya fita sai wani ya zo ce maka mai gidan nan yana nan ka ce eh wallahi yana nan saboda kayan rantse ne akan yaƙini ka ga shigarsa amma ba ka ga fitarsa ba sai aka tura aka ce ai ya fita to wannan rantsuwa ba za ka yi mata kafara ba don ka gina ta ne akan zato ne kan sannan sai rantsuwa akan karya, ita wannan ba ta da kafara sai dai istighfari idan mutum ya ce wallahi kamar misali dan kasuwa aka ce nawa ka siyo wannan sai ce wallahi naira ɗari na siyo shi shi kuma naira tamanin ya siyo ce wallahi naira ɗari na siyo to wannan ishirin ɗin da ya ƙara da rantsuwa ta zama babban musifa a kansa sai ya yi ta istighfari ya yi ta sadaka kafin a yabe masa amma shi kasuwanci za ka iya cin riba ta fuska uku za ka iya cin riba za ka iya faduwa ka siyar daidai ne za ka iya mai da kuɗinka ka siyar daidai ne za ka iya cin riba ka siyar daidai ne sannan riban mata ta kasa hawa uku za ka iya cin riba kaɗan za ka iya cin riba matsakaiciya za ka iya cin riba mai yawa kai riba ma ta kan iya ninka kuɗin ka siyo abu naira ɗari ka siya ɗari biyar yayi a musulunci da wasu na ga wai riba ta ninka ta wuce uwar kuɗi wai ta zama haramun babu inda aka faɗa ka a musulunci riba za ta iya zama kaɗan za ta iya zama mai yawa zan iya siyo abu dubu ɗaya wani ne ya wuce da Allah ya ce da Allah dubu goma ji a ah, kawo kuɗin kowa masa barazana masa barazana ce da dai ka dan kara ce a ni haka zan sai ce to kawo kuɗin so da haka wannan daidai ne riba ta zama daidai da kuɗin ka ma daidai ne akwai wani mutum da dan kasuwa ne a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka ce ko ƙasa ya ɗauka ya siyar sai ya ci riba me ya jawo wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi dinare ɗaya kwatankwacin dubu goma sha biyu yace ka je ka siyo min ragon sallah to da yake dan kasuwa ne kwararre sai ya tafi can nesa inda ake samun ragon guda biyu sai ya siyo guda biyu ya taho yana tafiya sai wani yace malam ragon nan na siyawa ne yace eh nawa yace wannan dinare wannan dinare wato wannan dubu goma sha biyu wannan dubu goma sha biyu sai mutumin ya ɗauki ɗaya sai ya bashi dubu goma sha biyu misali kenan sai ya taho yana zuwa sai mika wa annabi kuɗinsa ya mika annabi ragonsa annabi ya ce ah, ya kai haka ga kuɗi na ga ragona yace siyo maka guda biyu ne a wani guri mai arha wani ya gamu da ni ya sai ɗaya daidai da kuɗin da ka bani shi yasa na kama kuɗinka na kawo ma ragonka annabi yace Allah ya maka albarka sahabbai suka ce wannan albarka ta dishi a kasuwanci ko kasa yace kai ina ga gombe ana siyan ƙasa. sai zuba a mangala in ya kawo sai kun siya kuma sai ya ci riba to saboda haka riba ba ta da wani iyaka a musulunci sai dai kawai abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya so yace rahimallahu abdan samhan iza ba'a samhan iza samhan iza qaba samhan iza qtaba Allah yana son mutum mai sauki in zai siya ya nemi sauki kuma in zai siyar ma ya yi sauƙi in zai ba da bashi ya yi sauƙi in ya zo karɓar bashi ya bi ka da sauƙi to Allah yana son mutum mai irin wannan halin da ko ni ɗan kasuwa yake yaransa ku duk wanda nake bi bashi ku tambaya in akwai ku karɓo wanda babu kuma ku ce na yafe masa ni ma watakila Allah ya yafe mu sai Allah ya tara mala'iku ce ya ku mala'iku ku shaida bawa na wani bai mun wani abin kirki ba amma saboda ya ji kan bayi na, ni ma ina shaida muku na ji kansa ni na fi cancantan ne afuwa fiye da shi shi ma yayi afuwa balle Allah shi da ba shi da shi ya yafe balle ne shi Allah ya ce to ina shaida muku in ya zo a rubuta shi cikin yan aljanna to shi yasa kiyaye rantsuwa yake da muhimmanci in ga munafikai ba su daura rantsuwa komai ba qul la tuqsimu Allah ya ce ga ya musu kan makuran Rantsuwar ku ba ta da amfani ba'atun ma'rufatun biyayya ce sananniya cewa an san biyayyar ku ba ta gaskiya ba ce ko kuma ta'atun ma'rufa biyayya ake so sananniya ga manzon Allah ba sai kun rantse ba inda mutum zai biyayya sananniya ga annabi a ba bukatar rantsewa inna allaha khabirun hakika Allah yana da cikakken sani bi ta amaluna da abin da kuke aikatawa kul ka gaya musu atiiu ku bi Allah ta'ala wa ati'ur rasula ku bi annabi sallallahu alaihi wa fa in tawallaw idan kuka ba da baya fa inna ma alaihi ma hummila abinda aka dora masa na isarwa yana kansa in alaika illa balag. wa ma ala rasul illa albalag almubin alladhina yuballighuna risalati allahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa allah wa ma arsalnaka alaihim hafiza wa alaikum ma kuma abin da aka dora muku na ku bi ku ji ku bi ku aiki to shi kuma shine akan ku sai a kama ku da rashin aiki din wa in tudiuhu tahtadu da wannan aya ce wani malami ya rantsi yace wallahi bin wato bin annabi shine shirya da wannan ayar wa in tudiuhu tahtadu Allah ce in kun bi shi kun shiryu shi ne jawabu shart wa jaza walwawu harfu afikin in harfu shartin wa jazmin ya jazmu fi ilaini mabani ala sukuni la mahalla lahu min al-i'rab tuti'uhu tuti'u فعل أمر مجزوم علامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة والأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل هو ضمير متصل مبني على الدم في محل نصب مفعول به tahtadu jawabu shart wa jazaohu majzumun alamatu jazmihi hasbun nun li'annahu min al-af'al al-khamsa waj'al li nahwi yaf'ala nuna raf'an wata tad'ina wa tas'aluna wa hasbuha lin-nasb wal jazm sima kalam takuni litarumi mazlama wa ma 'ala ar-rasul Allah ya ce babu abin da ke kan manzo illan balagun mu mubin face isarwa bayyananniya yace li yuballighi shahidu minkum al ghaiba wata ran yayi hudu ba sai kalli sahabbai ce hal ballagtu hal ballagtu suka ce yace Allahumma shahad na isar suka ce eh na isar suka ce eh ce to Allah ka zama shaida su kuma sai ya dora musu nauyi yace ku kuma li yuballighi shahidu minkum al ghaiba ku kuma da kuke nan ku isar da shi ga waɗanda ba su zo ba yara ma la yara al-ghaib wanda yake nan ya ga abin da wanda baya nan bai gani ba yace nabarallahu ra'an sami'a maqalati fa wa'aha fa addaha kama sami'aha Allah ya ni'imta mutumin da ya ji magana ta ya haddace ya isar da ita zuwa ga wanda bai ji ba wa rubba muballagi la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim وليمكنن لهم هو الذي ارتضى لهم وليبدلنهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون wannan aya ibn kafir ya ce alkawari ne na Allah ta'ala da yawan muminai ya kuma ba su sharuɗa da dokoki in sun cika su Allah zai ɗauki duniyar baki ɗaya danka a hannunsu saboda haka tun daga kan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam lokacin yana maka musulmi ba su da yawa ba su da ƙarfi wata rana khabbab bin al ya yazo ya samu annabi sallallahu alaihi wa sallam a karkashin bishiya a karkashin ka'aba ya ta da kai da gwadansa yace ya rasulullah baka ga wahalar da muke sha ba da dukan da ƙurasha suke mana da ulakancin da suke mana ka roƙa mana Allah ka nema mana taimakon Allah mana sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tashi yace ku yi hakuri wanda suka gabace ku akan zo da wato zarto a ɗora kan mutum a yanka shi biyu akan zo da matsefin karfe a dinga yangan naman mutum akan ya ba addinin sai ce ba zai bari ba yace wallahi ku yi hakuri Allah zai cika addinin nan nasa har ya zama matafiyi zai taso daga san'a'a zuwa hadar maut baya tsoron kowa sai dai ko kura ta ci akuyarsa amma aminci ya shimfiɗu adalci ya shimfiɗu za ka yi bacci a kofar gida ba tsoron kowa ci musulunci ya tabbata amincin da za a samu kenan shi yasa yake ce musu inna allaha zawali al-arda fara'aitu mashariqaha wa magharibaha Allah ya tattaro min duniya na ga gabas da yammanta wa sayablugu mulku ummati ma zuwiya li duk inda Allah ya tattaro min din nan sai mulkin al'umma ta ya kai yace Allah subhanahu wata'ala yayi alkawari sai ya shigar da musulunci a kowane gida بإذ عزيز وبذل ذليل إذا يعز الله به الإسلام وذل يذل الله به الكفر sai Allah ya shigar da musulunci يترك الله بيت مدر madarin وبر إلا illa الله هذا الدين Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya alkawari ba zai bar wani gida a fadin duniyan nan ba sai Allah ya shigar da shi musulunci ko dai mutanen gidan su musulunta ko shashi su musulunta ko kuma musulunci ya mamaye gurin ya zama suna karkashin musulunci da musulmi bi izza azizin wa bi zullu zalilin hakan zai faru ne da daukakar mai daukaka da kaskancin mai kaskanci izzan yu'izzu Allahu bihil islam wa zullan yuzillu Allahu kufra to sai gashi Allah ya fara tabbatar da wannan annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hijira ya dawo madina akan hanya suraqatu bin malik wanda aka bashi kuɗi ya kamo annabi sallallahu alaihi wasallama da rai ko ba rai za a bashi raƙumi ɗari ya biyo annabi sallallahu alaihi wasallama a baya ya zo daidai da annabi sallallahu alaihi wasallama sai ƙasa ta ta riƙe kafar dokinsa ya wuntsila ya sake tashi ya bi har sau uku sai ga ƙasa ta riƙe shi a na ƙarshe sai dinga cewa annabi sallallahu alaihi wasallama amana amana amana amana sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya addu'a sai ƙasar ta sake shi sai ce to ni me zaka bani ya rasulullah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaifa bika idza labista sawari kisra yaya zaka tsinci kanka lokacin da za a baka kambun sarautar sarki kisra sai mutumin yayi mamaki yanzu kisra fa mutum gashi an biyo shi yayi hijira a ɓoye kuma sannan yana maka alkawarin cewa dole da tafi kowace karfi a duniya a lokacin wai za a ɗauki kambun sarautar sarkin a danka maka a hannu dan lokacin da rum da farisa su ne dauloli masu karfi to an yi yaki ma farisan ce take karya rum shine dalilin saukar suratul rum alif lam mim gulibatur su a suka rinjayi rum farisa saboda karfin mulkin su to sai gashi ana ma alkawari cewa za a bashi saware kisra hakan ko ya faru lokacin sayyidina umar ya tura rinjina guda uku lokacin sayyidina abubakar ya fara tura su aka tura amr bin al-as afirka shi ya kawo musulunci afirka aka tura abu ubaidat bin jarrah zuwa kasar sham aka tura khalid bin walid zuwa kasar kisra suka je suka bude sham musulunci har cikin palestine har cikin turai abu ubaidat ya yada amru bin al-as kuma duk afirka nan shi ya kawo musulunci shi kuma khalid bin walid ya cikin farisa iran can har cikin bukhara har cikin rasha ta nan musulunci ya yadu to lokacin sayyidina umar kuma sai abin ya ƙara faɗi sai ta da rindina karo na biyu karkashin Abu Ubaidah bin Jarrah aka je aka yaki mai tsanani aka kwato Baitul Maqdis Yahuda suka ce ba za mu da kullun nan ba sai hannun Amirul Mu'minin Sayyidina Umar ya tashi ya tafi da kansa da rakiyar mutum daya so da ba fitina ba rigima da dan rakiya mutum daya kuma an ce abun hawan su ma daya ne in shi ya hau kilomita ɗaya sai sauka ya ba abokin rakiyar ya hau kilomita ɗaya haka suka dinga har suka isa da ya je bakin gari ya zo butu butu abu ubaidatu ya tare shi ya ce bari kama ruwa kai wanka in kama sababbin kaya ka sa domin kowa ya ji labarin ka a duniya ka su ganka a haka sai ce ina ma ka ne ya faɗi wannan maganar mu mutane ne da kaskantattu sai Allah ya kawo musulunci ya ɗaukaka mu duk ranar da muke neman ɗaukaka ba a cikin musulunci ba sai Allah ya kuma kaskanta mu ya je ya karɓi masallacin baitul maqdis ya shiga ya sallah shi kuma sa'ad bin abi waqqas aka ba shi tuta wutar da ake bautawa a farisa cikin iran sama da shekara dubu goma bata mutu ba shekara da shekaru wannan ya wuce su kunna kullum akwai masu kula da ita ba sa barinta suna mutuwa suna ta zuba mai wannan ya zo ya zuba man rana wannan ya zuba man dare ana bauta mata ana cewa ta ciyar ta shayar ta ɗauka ta kaskarta sa'ar ya ya zuba ruwan alwala a kanta suka yi sallah a cikin fadar aka ɗauko dukiyar da aka samu aka kawo madina da aka cika masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama da kuɗi da sayyidina umar ya gani sai fashe da kuka yace a nemo kambin kisra aka nemo kambi yace ina suraka suraka yace yace ga alƙawarin da annabi yayi ma dama yace ce idza halaka kisra fala kisra ba'dahu wai za halaka kaisara fala kaisara ku. wallazi nafsu muhammadin biyadihi la tunfiqunna kunuzahu kuma fi yace na rantse muku da Allah in kisara ya mutu ba za a kuma kisara ba in kaisara ya mutu ba za a ƙara kaisara ba dukiyarsu kuma sai an yi amfani da ita an yada addinin Allah kun ga alƙawarin da Allah ya cika haka abin ya ta tafiya har ya ta tafiya kuma daga baya rauni kuma ya zo shiga musulmi akwai wani malami da wani littafi sukutu salatina daula islamiyya ya lissafa daula mai sunan daula daula mai sunan daula guda talatin ce ta musulmi ta faɗi saboda san duniya da kin mutuwa to shine Allah ta'ala ya ce wa'adallahu allazina amanu Allah ya yi alkawari ga waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi aiki na kware minku daga cikinku ba kowa da kowa ba kenan la yastakhlifannahum fil ardi lalle Allah ta'ala zai kalifantar da su a bankasa zai ba su mulkin wannan duniyar كما استخلف الذين من قبلهم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين Allah ce kamar yadda ya shugabantar da waɗanda suka gabata wala yumakkinanna lahum dinahum kuma Allah zai tabbatar musu da addinin su Allah zurta balakum wanda iyardan musu da shi wala yubaddilannahum kuma Allah zai musanya musu min ba'di khawfihim bayan tsoron su amnan Allah zai musanya musu da aminci ya budunani to ga abin da za su yi nan shine wannan jumla ce isti'nafiya idan sun samu dama din to ya allazina in makkannahum fil ardi aqamu salata wa atu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar walillahi aqibatul umur ya abudunani suna bauta min la yushrikuna bi shay'an ba sa haɗa ni da abokin tarayya wato mutane da sun samu dama sai su tabbatar da tauhidi wa man kafara ba'da zalika wanda ya kafirce kuma bayan wannan ni'imar ta samu fa ulaika humul fasiquna waɗannan su ne cikakkun fasikai al-kharijuna an da'ati al-fisqul akbar ko al-fisqul asgar gwargwadon nisan su da musulunci wa aqimus salata Allah ya ce ku tsayar da sallah don sallah ita ce addini wa atuz zakata kuma ku bayar da zakka kullum Allah yakan haɗa sallah da zakka saboda sallah haƙƙin Allah ne tsantsa zakka kuma haƙƙin talakawa ne tsantsa wa ati'ur rasula ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in yace ku yi ku yi in yace ku bari ku bari idza amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaytukum an shay'in fajtanibu fa inna ma ahlaka man kana qablakum kasaratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim wa ma kuma rasulu rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما الله يجي نارا إذا كينا بس ba sai sun hukunta ka cikin abin da ke gudana tsakaninsu sannan ka su samu damuwa akan hukuncin da kai su sallama sallamawa sannan Allah ya ayyuhal ladina amanu atiiu Allah wa atiiu rasula wa la tubtilu a'malakum ku ba Allah ku ba annabi ka ku rusa aikin inna wa ma kana lil mu'minin wa wa rasuluhu amran an yakuna lahum al khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina wanda ya saba Allah da manzansa ya bata bata wanda yake a fili baya bukatan tafsiri to kun ga wannan shine to Allah ta'ala ya ce la'allakum turhamuna in kuka yi abubuwan nan da aka lissafa kuka tsayar da sallah kuka bayar da zakka kuka bi annabi sallallahu alaihi wasallam zakka dan abu ne kankani shedan ne yake hana mutum yayi zakka dubu ɗari biyu shine lissafin da aka yi a wannan shekarar abin da ke isa nisabi in kana da dubu ɗari biyun nan ya shekara ɗaya da sharuɗa hudu na farko ya zamo mallakinka ne na biyu ya zama ba abin ka bashi daidai da shi na uku ya cika nisabi na hudu ya shekara sai ka fitar da ɗaya bisa arba'in shine dubu biyar zakar dubu ɗari biyu dubu biyar zakar rabin miliyan dubu goma sha biyu da ɗari biyar zakar miliyan ɗaya dubu ashirin da biyar a shekara sau ɗaya in kana da tunkiya arba'in sai ka fidda ɗaya in ta shekara in kana da raƙumi biyar in ya shekara sai ka siyo akuya ka bayar in kana da saniya sai ta kai talatin sai ka fidda ɗaya me na wahala a cikin wani in noma kai sai ka noma ausaki biyar ausaki biyar shine tiya ɗari uku in ya kai tiya ɗari uku sai ka fitar da ɗaya bisa goma shi da tiya talatin me na wahala ana shedan ne kawai faɗan abin kaɗan ne amma sai ce maka to ai kakkai zakkan nan dan a sa ka a wuta ma dariya na'am لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير الله سبحانه وتعالى لا تحسبن الذين كفروا kada ka zaci ko la yahsabanna allazina kafaru ko la tahsibanna hasiba yana cikin afa'al masu fuska biyu ana kiransa munafikin ne. yana da fuska biyu kace hasiba ko hasiba ya hasibu ko hasiba ya hasabu duk afa'al din sama duka basu fi kwaya tara ba a duk hau gaba daya shine Allah ta'ala ya ce kada ka dauki allazina kafaru waɗanda suka kafirta kakkazaci mu'ujizina min a ajaza yu'jizu ijaz gajiyarwa kakka ɗauka cewa su masu tserewa ne fil ardi a cikin ƙasa kakka ɗauka kakka ɗauka za su tserewa Allah in mutum ya kafirta la yagurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil mata'un qalil thumma ma'awahum jahannam wa bi'sal masir Allah ce kada jujjuyawan kafirai da mallaka kuɗi da bankuna da manyan gidaje da garuruwa masu kyau ka yaudare ka makoma su wuta ce na kafaru tamattauna wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru makawallahu kafirai suna ci suna sha kamar yadda dabbobi suke ci da sha makoma su wuta ne saraka Allah ta'ala ya ce kakkazaci wato kafirai za su tserewa Allah a ban kasa ko ba kafiran zamanin mu ai ba su tsere wa Allah ba yanzu ba ga musifa nan iri iri Allah yana saukan musu ba aka zo aka yi katarina aka wilma wata gobara wata wata guguwar ruwa igiyar ruwa da Allah ya sake ta a kansu ga musifa iri iri da Allah yake jifan su da shi ayi ayi ayi tsawa ayi gobara ayi kaza ayi hatsarurruka manya manya waɗanda suke jin jiki gashi kuma sun baza sojojinsu musulmi suna ba su kashi a iraki suna ba su afghanistan addu'a ta fada musu sun ce addu'a ba ta ci yau ga sharon nan baya duniya baya lahira baya duniya baya lahira bai mutu ba bai rayu ba Allah ya toshe masa kunne baya ji ya toshe ma ido baya gani ya toshe ma baki baya ci ya toshe ma zuciya baya fahimta bai kashe shi ba balle ya huta bai raya shi ba balle ya huta shekara kusan hudu kenan a haka tun da ya samu bawan Allah Sheikh Ahmad Yasin ya taho masallaci yayi sallar asuba ya juya zai tafi gida tare da azumi aka je bam ya ragargaza shi naman sama hadawa akai yana dariya musulmi na kuka aka dinga tahajjudi ana masa addu'a yau ga abin da Allah ya masa ya bashi aya ga mutane amma su da yake arna ne ba sa daukan aya to jin ragowa suna nan tafi duk za ku ga karshen su kowa ya kuka karshen sa yau ga Tony Blair ya zama dan aiki ya zama dan aiki da haka zai kare wajen gaba ta tsakiyar nan kuma aiken zuwa gaba ta tsakiya kai za a aike ka ka zama prime minister na kasa mai girma irin ingila kuma ka kare ka zama dan aiken zuwa kasa zuwa zuwa gaba ta tsakiya wajen rigima kuma na ake aiken ka yau sai dai a aike shi wajen rigima to tunda ake aiken sa wajen rigima nan rigima zai mutu duk haka za ku ga ƙarshen su waɗanda suka sa musulunci a gaba duk ba sa ƙarshe mai kyau to shine Allah ta'ala ya ce wa ma'awahumun naru wannan fa a duniya ne kadai kuma makomar su wuta Allah ya ce wa isal masir tir da wannan makoma mutum ya shiga cikin wuta to nan za mu tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu a cikin ladar. inda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana waɗanda ake musu rahama a cikin wannan wata Allah ya sa da sunan mu a ciki mun samu labari ɗazu cewa an yi wani hatsari a nan hanyar komu, to muna fata waɗanda suka rasu musulmi a wannan hatsari Allah ta'ala ya musu rahama ya ji kansu kuma muna kyauta da tandu suna azumi waɗanda hatsarin ya rutsa da su musulmi da haka Allah ta'ala ya sa shan ruwansu a cikin aljanna za su yi Allah ta'ala kuma waɗanda suka ji rauni Allah ya ba su lafiya wanda kuma suke sauran al'ummar musulmi masu kaiwa da komowa akan titina to Allah ya kare su ya kiyaye su kuma iyalansu Allah ya ba su hakuri سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت Yana da dukiya, amma ba shi da tsanani sai ya mutu ɗaya sai mahaifiyarsa sannan mahaifinsa ma ya rasu sai su za su ita ya dama ai rabi ne rabanta cikin masu cin rabi mutum biyar akwai ya ita kadai akwai shakikiya ita kadai akwai li'abbiya ita kadai akwai jika ita kadai akwai kuma miji wanda matarsa ba ta da yaya to kun ga ya automatically dama sai a dauki rabi na duk abin da ya bari a bata ita kuma uwa an san nawa gare ta ita kuma uwa tunda akwai da za a ba ta ɗaya bisa shida na abin da wato wannan ya bari su kuma ragowa waɗannan shakikansa sai a basu wannan rabin sai su raba lizzakari ni sul hazzil unsayin saboda suna da gado amma sai an fitar da na uwa ɗaya bisa shida da aka dukiya za a raba ta ashirin da hudu ita ya sai a ba ta rabi rabin ashirin da hudu nawa kenan goma sha biyu ita kuma uwa za a ba ta ɗaya bisa shida ashirin da hudu hurhudu sau shida shine ashirin da hudu za a ba ta hudu kenan in aka ba uwa hudu aka ba ta wannan sha biyu saura nawa saura takwas to takwas din nan ne za a ba su waɗannan wato ƴan uwa nasa maza sai zama sun raba da zakar misal hazil unsayin to wannan fatawa ce ta haɓu kuma fuqaha'un na Najeriya ko matsalar daga Kano ta sano tsakanin madabawa da ko mutanen abin nan wannan gada da ake kiranta a abin nan akwai mutanen madabo da mutanen salga to ƙwararrun malamai ne na fikihu sai ya zama kowa ya yi fatawa wannan suna cewa ƙasar sama wacce take busasshiya ta fita ciki wacce take ɗanya suka ce domin wannan ta saman ta ji kiran sallah da karatun qur'ani to ita ya kamata a zuba ta a nan bangaren dama in an tashi juya shi sai a mayar in an sa shi sai a mayar da danyar a ƙasa ta koma inda take ta ko sai a sama ita a sama waɗannan kuma suka ce a'a ita wannan ta saman ta ji sabon Allah ta cikin ita ce mai kyau kan an tashi an juya sai a mayar da tasa ta cikin a inda take bushashshiya kuma sai a sata a sama to wannan ba wai hadisi ne ko aya ba ijtihadi ne nasu kawai abinda kawai sunna ta nuna ko ina za a iya zuba kasa gabar sun kabari da yamman kabari da hagun kabari da arewan kabari da kudin kabari duk za a iya zuba kasa sai dai abinda aka koyar wajen shigar da mutum a shigo da shi ta wajen kafarsa shi aka koyar ana cewa bismillah wa ala millati rasulillah a shigo da shi ta wajen kafarsa domin kansa zai kalli gabas ne kafarsa tana arewa kansa kuma yana kudu to tunda gabas zai kalla sai a shigo da shi ta wajen kafa kamar an shigo da shi da da kafarsa za a ce ya shiga to ta arewa zai shigo shi yasa mutum ya ce mu yan arewa ka ce to ko kafar gawa ne kai an san gawa ita ce kullum arewa take to saboda haka haka ake yi da aka zuba kasar nan da ta nan da ta nan babu wani nasi ko fatawa ta fuka haɓu da ta zo ijtihadi ne na malamai Allah ya saka musu da alheri malam da wannan tambaya yana cewa malam da ne matsayin shar da ake sayarwa na kamfanoni da kuma na banki a musulunci to shayar na banki dama ai a bayyana suke ba ma sai an yi fatawa a kai ba kowa ya san bankunan nan dama akan riba aka gina su ta kowace fuska shi na kamfani shine malamai suka yi bayani cewa za a iya siya idan ka ga yadda tsarin kamfanin yake kamar yanzu misali akwai kamfaninnika da suka yi talla da muka bincika kamar lokacin da ake sai da na sukari na wani kamfani sai muka bincika cewa lalle sukan bayar da wani shashi kusan kaso 25 ga kamfanin kamfaninnikan giya amma kaso 80 suna tafi da shi ne na hanyar koko da kunu da alewa da sauransu to sai malamai suka ce to ya za a yi da wannan sai wasu malaman suka yi fatawa cewa a siya haka tare da an san shashi daga ciki sukan ba da shi da kamfanin giya to amma a siya idan aka siya tun da mafi yawa shi ne suke aiwatar da shi a halal idan ribar ka ta fito kamar ka samu dubu ɗari to tun da kaso tamanin shi yake tafiya a halal to sai ka ɗauka ribar ka ta tsantsa ita ce dubu tamanin ishirin din nan kuma sai ka ɗauka shashin da aka ba giya shi ya haifar da wannan ishirin din da aka sai ka aiwatar da shi cikin musulmi musulmina ba za ka ci ba sai ka yi wani aiki da shi da al'umma za su amfana kamar gidan marayu kamar asibiti wajen masu magani da suke kamar marayu kamar dai wasu abubuwa da mutane zai amfane su kamar ka rage musu cuta ne sannan wanda kuma ba su da matsala cewa suna aiwatar da kamfaninsu ko abin bai da alaka da wani shashi da ake ba wani kamfani na haramun wannan babu wata matsala mutum ya siya amma dama na banki ai ba ma sai an faɗa ba sai dai kawai abinda wasu malamai na ga sun yi lokacin da ƙasar Saudiya ta ajiye miliyoyin kuɗi a cikin wani banki a Ingila aka tara kuɗi sai ribar ta taru ta kai biliyoyin kuɗi sai Saudiya suka ce ba sa son waɗannan biliyoyin kuɗin na riba sai malamai suka ce a'a idan kuka ban musu to za su yi amfani da shi su ba wa abokan gabar musulmi su kuma su je su gina abubuwa da shi na tattalin arziki su yaƙe ku ƙara ku karɓa tunda ya riga ya faru baya da za a yi da shi in kuka karɓa sai a zo malamai su fatawa yadda za a yi da shi to shi ne aka karɓo waɗannan biliyoyin kuɗin da suka ƙaru na riba akan wato kuɗin Saudiya sai malamai suka suka ce to shi wannan kuɗi ba a sadaka da shi sai dai a masalihin musulmi ma'ana a je kasashen talakawa inda gadaje suka kakkare da inda ba su da wuta da ba su da kwalta inda ba su da asibitoci inda ba su da makarantu ai amfani da wannan kuɗi ai musu amma masallaci da kamar musiyan mushafi wannan sai dai ai da halal don aikin Allah ne sassa wancan kuma salihin musulmi ne to sai wasu suka gina akan wannan fatawar cewa idan ya zama an kawo wato hannun shaya garinku kuma ya zama cewa idan ba ku siya ba zai zama shashin da za ku bari mai yawa din waɗanda ba musulmi ba za su fiye kuma wannan tata kuɗin da za tunda dole sai an yi mu'amala ko baka ba su za su ci gaba da yi to wannan tata kuɗin da za a yi na ribar zai zama su sun ƙara ƙarfi da shi sai suka ce to musamman ga masu rowa waɗanda ba sa iya ba addini ko siti to su su zuba kuɗinsu a cikin wannan gurin idan ya shekaru aka samu ribar sai su zo su ɗauke iya kuɗinsu wannan kuma kuɗin da ya ƙaru sai su zo su fitar da shi sai a bayar da shi a yi aiki da shi cikin masalihin na kaga ba su bawa musulunci ko sisi ba amma sun kare wancan kuɗin mai yawa da zai tafi wani bangare ba na musulmi ba an yi amfani da shi wajen gina makarantu da gyara gadoji da suka rushe amma banda masallaci banda siyan alkur'ani don waɗannan aiki ne da ya kamata mutum ya fidda su daga kuɗinsa na tsantsa da aiki ne na Allah wanda za a shiga abota masa ma wancan gada kowa zai taka ya wuce wuta kowa zai ja duk waɗannan za a iya amfani da su akan misali to wannan shine fatoyin da wasu malamai suka yi to wata ran zaka ga ko kayi fatawar ka ce mutum yanzu yana da miliyan goma ya sai wannan shaya ta banki ba da niyyar ya ci ba sai da niyyar in ta taru ya kwashe iya miliyan goma sa ragowar kuma ya aiwatar da su akan masalihin musulmi na ba wanda zai yi wannan domin ya zo ya tarar ta kai miliyan talatin shi goma ya sa kana ga zai iya ɗaukan ishirin ɗin nan ya zo ya aiwatar da su almasalihin musulmina tunda an ce shi ya ci haramun ne amma ya aiwatar da su akan maslahar da al'ummar musulmi za su yi amfani da shi su samu ci gaba ya halatta ya wannan min babu darura to kaga kenan ba kowa ne zai yadda da wata ko kai wannan fatawar za su yadda da fatawar amma kuma sakamakon fatawa ba za su yadda da shi ba shi shine abinda suka tato din su aiwatar da shi akan masalihin musulmi to wannan yasa mu fatawar mu shine bangaren da ya halatta saboda rayuwar nan sauri gare ta ko mutuwa da gaggawa ake yi kan mutum je saka wani abu a gurin da bai halatta ba kuma zo ya mutu kuma ga abin da ya wa kansa kare mutum ya yi na halal din ya jira Allah ta'ala ya bude masa a cikin wannan wancan din kuma ga waɗanda za su yi wannan inda za su yi

wannan suna da suna ita yi kamar maganin to wannan mai zukan fetur din nan wannan shi ya kamata ya kiyaye da azumi domin wannan habgarwa yake kuma mafi yawa kan zuko da karfi to wannan shi ya kamata ya kiyaye ya daina zuka da karfi yadda zai wuce masa shi wannan wanda aka yi ma allura ya ji makakinta a makogwaro wannan babu komai dama malamai sun ce allura iri biyu ce akwai mugazziya mugazziya ita ce allurar da ake fidin din mutum da ita wannan tana karya azumi akan wa mutum da asuba sai ta kaiwa yana komowa ka ji lafiya lau bai je yunwa ba to ka ga makasudin azumin ya kau shi makasudin azumi ana son kai ka ji yunwa da iradar ka mana kana da ikon ci kana abin da zaka ci din ka bari saboda Allah don ka tuna wanda shi ba shi da abin da zai ci din balle ya ci lokacin da ka ji yunwa saboda Allah wanda yake jin yunwa ta dole ta gaske in ka ganshi yace da Allah a taimaka min ban samu abin da zan ci ba to ka san cewa lalle yunwa din nan ba ta da daɗi sai ka ciyar da wani cikin hikimomin azumi akwai wannan yana mutum yana da ya da mutum da mutum ya su yanzu an ce za a biya biya kuma za a yi azumi to ne zai wa kwarai kuwa malamai sun ce idan ka tura mutane goma kowa nasa za a biya diyarsa kamar yadda wajen diya ba za a biya diyar ɗaya ce su raba ba to haka wajen kafara ma kowane rai sai kayi masa sa daban kowane rai sai kai masa sa daban wannan shine kauli rajihi a cikin abinda malamai suka faɗa sai dai abun ai ba lokaci guda za ka yi ka gama ba misali wannan shekarar in kai na mutum ɗaya sai ka bari ta wasu shekarar mai zuwa sai ka kuma yi na mutum ɗaya haka za ka dinga biya kana hutawa in kai na ɗaya sittin a jere sai kuma ka bari sai wani lokaci mai tsawo ka huta sai ka kuma yi na mutum ɗaya sai ka kuma yi da haka haka biya in kuma har kana biyan ma Allah ya ɗauki ranka baka biya ba ya san kana biya ne ba sakaci kai ba Allah kuma gafararsa mai yarwaci ce. da a da to Allah da to to mai keke da kai za mu fara ya ce yana da kekensa yana zuwa wajen karatu wani kuma mara tausayin ya ɗauke maki keke to Allah ta'ala ya sa ya dama da kekenka ko Allah shi Allah ya shirye shi ya daina ɗaukan keken mutane kai kuma Allah ya sa a dama da kekenka akwai masu neman addu'a kan rashin lafiya daban-daban Allah ya ba su lafiya akwai masu neman aure maza da mata suna yawan rubutowa da muna roka musu Allah ta'ala ya ba su na kwarai mazan Allah ya hada su da mata na kwarai matan Allah ya hada su da maza na kwarai akwai masu neman aiki Allah ta'ala ya ba su aiki din da masu neman admission da masu fuskantar jarabawa da wanda za su tafi interview Allah ya ba su sa'a su duka akwai masu neman haihuwa Allah ya ba su ƴaƴa na kwarai akwai kuma wanda sun haihu suna so a yi musu addu'a Allah ya sawa abin da suka haifa albarka to Allah ya musu albarka akwai masu neman ci gaba a wajen aikin su Allah ta'ala ya ba su ci gaban akwai masu neman karatu alqur'ani da hadisi Allah ta'ala ya ba su ilimin qur'ani da hadisi mai amfani mai yawa mai amfani akwai masu neman addu'ar shiryar da ƴaƴansu saboda matsalolin da suke ciki to Allah ya shiryar da su akwai masu neman addu'a Allah ya ba su gidan kansu su ba muna fata Allah ya ba su akwai wa waɗanda suke da matsaloli a wurin aikin su Allah ya warware musu akwai kuma 'yan kasuwa su ma Allah ta'ala ya sa musu albarka a cikin kasuwancin su waɗanda suke da matsala wasu rike musu kuɗi kuma Allah ya fito musu da abin da wasu suka rike musu waɗanda ake bin su bashi Allah ta'ala ya ba su abin da za su biya Allah kuma ya sa su biya bayan ya ba su abin da za su biya din wanda kuma suke da wasu sana'o'i Allah ya yalwata musu ya sa musu albarka a cikin sana'o'in su Allah ya wa ƴaƴanmu albarka ya yi wa matan mu albarka ya saukar da albarka a gidajen mu ya saukar da albarka a cikin noman mu da kiwon mu da mu da mulkin mu.